حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على أروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير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 قال فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين بأن قتاب ألا مدوتين سركي إمام يكون زمان مدسين البركة شيء قبل رحمة تفسير القرآن من جرمة يورانا شكرا muna kan ƙata ɗari biyu da hamsin da bakwai ta muka kammala jiya eh, amin sai dai za mu tashi na a karatun islamu sa'adiyar kuma masala za mu tashi ɗari biyu da hamsin da bakwai eh, amma min tafsirinmu da muka ɗanyi ne walgalawa ne ya fi biyu da hamsin da tara ta mutu da biyu da suke kenan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa iqala Ibrahim ka cina lokacin da ka ambata musu ta ɗauka. lokacin da Ibrahim Khalilullah ya ce rabbi tsari ne da ya suka fi ya Allah ka jima mun inda kuke raya mata ce kala awalan tuɓe sallah ce masa a ah, ba ka yi imani bane ba ibrahim kala bala ya ce na yi imani ya ubangiji walakin ya kuma inna kulbi amma ina so in gani ne tsawon zuciya ta ƙara samun nutsuwa wannan shine misali na uku kenan da Allah ubangiji ya kawo da yake tabbatar da abin da aka faɗa a baya na cikar sarautar Allah subhanahu wa ta'ala da isarsa da kuma yadda yake jisuntar bayansa na gari suka yi baya-baya suka kaucewa tsarinsa da shari'arsa tun ayar Allah wani yulazi na amina ya kurje mina buga masu izin nur walazi na kafara aule a mutu wani ke kurje na wani nuri ila bulumat a ta ɗari biyu da hamsin da bakwai Allah ubangiji ya shiga kawo misalai wasu ke da wannan bayani da ya gabatar cewa shi yana da ɗinkin bayansa na gari wanda suka yi imani da shi muna da iko akan haka ne lokaci guda su kuma da suke kafirai ina mika su zuwa ga ababen da suke bautawa wanda suke gamsuwa da su suke kan kansu zuwa gare su wannan bayanin shi na biyu bayan bayanin ayoyin da suka baya kuma wannan guda biyu da muka gabatar 58 da tara da kuma ta yau sittin su kuma suke faɗin misalai da dalilai na kadaitar Allah da cancantar bauta kasancewa tambatacce shi ne gaskiya shi ne wanda imani da shi yake tseratarwa to me dalilin haka a karan maka ba san wannan abubuwan ba suna ganin akwai iyayen gidi da yawa wannan sai kina musu gajiyawa iyayen na nasu a ta farko ita mata ibrahim ibrahim ne sallallahu alaihi wa ala nabiyina sallam inda ya ja ko aka ja da shi da sarki sarkin babila a lokacin da marud da ya ji a kan cewa lallai allah ubangiji eh, ba shi da yake kira ya kika sha ma ina yin je shi da wannan baban wajen ga kuma ai rana tana zuwa daga nan ta kuma sai kwata da wuta nan da ya kasa misali na biyu wannan mutum da mafi an fara a kan cewa annabi ne ko miri bane ba abin da yi shirya cewa suke ya yi kokonto ya fi yi cewa ya za a yi Allah ya tashi wannan mutanen duk da suka mutu ya ga alƙari ya kusa ta rushe ta kasata ya fi Allah ne tashi wannan ya za a yi Allah tashi wannan Allah wani domin su da ikonsa ya kashe shi a kashe shi da shi da jakinsa raya shi a nuna masa ikon Allah a gaban jikinsa ya tashi a sa jikin nasa aka tashe shi aka har haɗa suwansa da namansa da fatansa da komai jikinsa ya tashi shi ma kuma a turarin Allah gije da masa ya fara ta da idansa shi ma ya tashi sauran gaɓoɓinsa bayan ido wannan bayanin la'alla Allah ba ya ta'allama da Allah cikin annabawa shi ne zahiri ko kuma shi ma ɗin daga bayan Allah ya annabtar da shi tun da su da suke cewa annabi hiskiyan ne ko hiskiya il ko a ce annabi hazra shi ne uzair kenan to zai yi bayan wannan na san Allah kiji da ikonsa da sai wata ya annabtar da shi shi aka masa magana ɗin ya tabbata a gare shi da ya gani kala alamu an ala kulli shayin qadir Ta sai kuma misali na uku wanda shi kansa annabi Ibrahim alaihi salam shi nan shine fa'ilin shine yace ya Allah ka nuna min yadda kake raya mata cikin wannan Allah ya ce masa dama baka yi imani bai ce aya ubangiji na imani ne ma'anar bala tabbatarwa ce na imani amma ina son zuciyata ta ƙara samun nasuwa wannan wasu ainihin kwaɗayi ne irin na menene ilimi ya tashi daga wani mataki na ilimi ya tafi zuwa ga yaƙini ko kuma daga ilimin da yaƙini ta zuwa aini da yaƙini sai da malamai su karkasa ilimin da yaƙini shi ne ka san abu ka kasar da haka yake shi ka ainihin yakin shi ne ka gani abin ya faru a kanka ko a kanka ko makamancin wannan babu sauran kuma wanda zai zo ya maka wani bayani ba a wuce ko kudin tara a cikin zuciyarka to annabi ibrahim kan ko annabi yana da cikakken imanin sa amma ga ta cikin abin da yake kasancewa in Allah zan gaji ya bude maka abubuwan da sirrinsa ka gani tabbas sa ga kowa samun kusuwa aka fi kowa imanin ganin tsarin tsarfi shi sa imanin tsarfin mai kasar da kawo hanyar da mai samu sun san yadda abubuwan da ta faru gaban za ake saukar da alkur'ani a gaban sa aka bu za a sallama kowane rashin kyautawa a nan kuma da ubangiji ya kaga shi ya kai shi duk inda ba a rutu 就是大家。 Allah ce to ɗauki tsuntsaye guda hudu ko tsuntsu nam tsuntsaye guda hudu a tsayir ko a tsayir duka abu ne yana zaman cewa mafarki ko kuma sun jashi ka ɗauki dangogi hudu kenan daga tsuntsaye akwai tafsirin haka dina da ɗan nisa cewa arba'ata ta nan ta ajiza min al-sayli daga tsuntsu guda daya aka kasa shi gida hudu amma dai mashhuran tafsiri shine sai in cewa na nufin tsuntsaye daban-daban kuma Allah gaji bai ayyana ba irin wannan za ga malaman tafsiri sukan fada ɗan lokacin wasu malaman tafsirin masu ruwayoyi irin na masu damuwa da a likita da yawa sai a ce su kaza ne da kaza da kaza ko kaza da kaza amma dole ba shi da tasiri ki tsaye guda hudu fasuruhunna ilaika ka tafi da su wajenka ka kusantar da su zuwa gare ka kalmar tsara ya tsiro ne ko ya tsoro ya zo da suka guda biyu ko da ya ko da wani وارد كراوي تفصيل كن ثم تفصيل كن وصلت بسوء ذلك ثم جعل على كل جبل منهم جزءا قلنا قالوا يا شكلت سيبي ثم جعل على كل جبل منهم جزءا لأنه لك وصلت بسوء ذلك Kamar da turawayen suka faɗi ko su da makar suka yayyanka su da pieces ɗinsu ka wasu ainihin musu gutsi-gutsi sun faɗi al'ada kulle ne min jisa sannan a kan kowane dutse na da ke da wani samu su sannan kan kowane dutse shi gida hudu bali a ce fata kawuka da kafafun ta ɗauke ne sannan da cikuna ko kayan ciki da tana soje guda sannan da ciki ko gindi ko wani abu a kire jijjiba wurare daban-daban ya danganta dangi-dangi saboda ya ga abin garin idansa shi ne dai Allah abin ya ce ka sanya su kowane dutse ka yayyanka su sun mad'uhunna sannan ka kiraye su ya tina ka sa'ayan za su zo maka cikin gaggawa ko za su zo maka suna tafiya cikin gaggawa kuma suna tafiya ta kafa musu ma'ana ba ma tashi da su za su zo da wata sifa ne ta musamman kowace da ta don ma karka konar fahimta yanayin ma bai saba tasowa za su zo maka ne idan ba su tashi kuma haka annabi Ibrahim din yayi Allah ubangiji kuma ya nuna masa wannan iko nasa tabbatar masa da cewa wato halitta ta koko da halitta ta dawowa duk ɗaya ne a wajen Allah subhanahu wata'ala in ma da akwai wani abin da yake mai wahala ta asibar kuta tafi wahala babu abu kuta kuta da zuku gashi ga kayuka ga har ga ya yi wannan matakin a cikin sauki ke zama ya dawo da su sun tashi sun zama bayayyu bayan da sun zama matattu tsarar sun tabbatar da kasari cewa dawo da su bayan sun mutu ba abu ne mai wahala ba gare shi kuma wannan ne zai sa wanda ya imani da wannan ya ji tsoron Allah tuna ranar da bayan ya mutum ya jijjige ya zama abin da ya zama za a dawo da shi to an dawo da shi shi kenan an dawo da kai kuma za a yi maka hisabi kan wannan za a gina sauran rayuwar kansu ta biyu baya za ka zauna cikin jin daɗi mara karewa ko kuma mutum ya zauna a cikin azaba da tashin hankali mara karewa na wajen billahi minan nasu wa'alam anna Allah azizun hakim to sani cewa hakika ubangiji Allah aziz buwaye ne ya buwaye kowa ya fi ƙarfin kowa ba abin da ya tsara nan fi ya tabbata kafirai da musulmi da salihai da kajirai da ƙanana da manya kowa ala zai dawo da shi wannan buwaya ce buwaya ba wanda ya sai nuna Allah ta ga Allah karan hanci ya zo nan duniya ya zo ya nuna wata isa sai kuma sannan ka ce kuma Allah ba zai maganin ka ba a Allah ya ba kowa kowa ga kashi da mafi al-fahar al-jabbar sunan al suna wakilta su ne cewa ya fi ƙarfin kowa kowa zai dawo da shi a lokacin da yake so kamar shi zai kashe ga lokacin da yake so haka nan gudu da wata kai kuma zai maka hisabi hakimun da hikima ne a cikin al'amuransa jalla wa'ala ka duk abin da ya tsara shi zai yi kuma karinsa hikima ce da ƙwarewa wajen hukunci kalmar hakim tana da jilala tana nuna hikima kwarewa wajen aji abubuwa a mahallinsu daga cikinta kuma akwai hukum power Allah wani shi ne mai hukunta wanda ya so da yanda ya so a tsarin da ya so su kama wata ala kasance wani ayon guda uku yan uwan juna ne har mu karanta tafsirin sa'adi rahimallahu ta'ala a kansu ita cewa ya kusa Allah alaina min an ba'i rusuli wa salifina ما به تتبين الحقائق وتقوم البراهين المتنوعة للتوحيد أنا الله أنا كسنتا منا yana لا mana منا labaran annabawa da gabata da kuma sauran al'ummai suka abinda zai bayyana mana tabbatattun bayanai kuma hujjoji kala-kala ya waita a kan tafili shi ne ma'ana ne Allah ya kawo nan ne tabbatar mana da abubuwan su shafi daga cikin kisoshin da zamu ji na magabatanmu daga nan abu biyu ne kissar nisa Allah zan yi amfani da kissar subhanahu wa ta'ala labarin wanda yake in eh, kana gana abin nan da zai yi ba to ga wasu sun yi ga wasu sun yi na daɗi ne abin na kirki ne ko ba na kirki ba ne ba sun yi kuma ga abin da ya faru a gare su ga sakamako ka an maka ainihin gata an baka abin in theory an maka bayanin sa a nazarance kuma an zo an baka shi a aikace cewa ga shi sun yi shi ne wanda ke cin alkur'ani ka so shi galibi abinda ah, Allah ke so kenan ya fahimta da mutane cewa a samu nutsuwa a da cewa abin nan zai tabbata sannan Allah mu ji da labarin Khalilu Ibrahim Jimala inda hajji al malik al-jabbar annabi Ibrahim yayi wa wannan sarkin Jibril ya maka balance shi kan wajen annabi Ibrahim shine ya fara masa magana Haja Ibrahim fi rabbihi shi wancan shi ne ya ja da annabi ibrahim a kan ubangijinsa kira annabi ibrahim ya kira shi zuwa ga ubangiji muna ma shi ne ta ce annabi ibrahim inna ibrahim kana ummatan ta'anta lillahi inna ibrahim kana ummatan inna ibrahim kana ummatan qanitan ولم يكن من المشركين شاكر لها أمي النبي ibrahim. kana ummata shi kadai al'umma ne ma'ana jagora ne kuma manitan da yake mai rasunawa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma bai taɓa zama daga cikin shirkai ba annabi ibrahim alayhi salam shine uban annabawa ne jagoran da'awa hanifan Allah ya kira shi da suna hanif a da dama saboda bayyana ma'anoni guda biyu miƙewa da dogewa kan abu da kuma ainihin kaucewa abin da yake ba na gaskiya ba ma'ana annabi ibrahim in ya san abinsa gabas ko kuma ita hanifiya milal hanifiya ta inda ta dusa ta miƙe abu wani kwana da abin da yake na gaskiya nan take ta abin da yake kuma na ƙarya ta kauce masa haka hanyar da ta cutar hanyar ita ce cutar kuma ba wani abin da zai tankwara ta take tankwarewa take bari zuwa wani abin da yake ba na gaskiya ba to annabi ibrahim shi ya fara wannan sarkin da'awa shi kuma sai ya ja da shi akan wannan kasanta allah shi ne shi ne rabbu kuma shi ne al'ilahul ma'abud al-mustaqil malamin yake shine na maruki albabili ina tabbatar da cikin maganin magabatan da maruki albabili al-mu'attil al-munkir li alamin wanda yake wofintarwa yake kore samuwar ubangiji jalla wa'ala labarai irin na wani isra'ila din da yawa a kansa da yake ainihin irya cewa shine sarki ɗin ko shine halicci ana cewa ma shine da sarki na farko wanda ya dora ainihin hular sarauta kan bi irin na sarauta da suke sawa alamar sarauta ko rauni ko wani abu ko wani hular zinari shi ne wanda ya fara yi ma a tarihi ko shi a fara su ne a tarihi shi ne mana ana ta walwal mulki wajen su malama Allah wani ya ba shi mulki shi ya sa ya tsaka wannan abu kuma yana mutanen sai yana kiran mutanen zuwa ga su bauta masa sai duk cewa shi ne ubangijinsu shi ne mai raya shi ne mai kashe su ba wani ubangiji bayansa cikin yadda fir'auna daga baya shi ma da zai zama nan musa to shi wannan da bali maqamati ibrahim al-khalil wa muhajjati fi hadha al-amr sai ya tashi himma yana ja'in ja da annabi ibrahim akan wani al'amari da ke babu kokoncu babu rikitarwa babu wani ja'in ja akan tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala tauhidin da tauhidin da ayyukansa rububiyya da uluhiyya amma shi wannan mutumin mulkinsa ne ya ja shi ya ruɗe shi har yanayinsa ya kai haka ta kore samuwar Allah subhanahu wa ta'ala ya ja da annabi Ibrahim kan tafi da Allah wanda shi kuma annabi Ibrahim Allah Ubangiji ya ba shi tabbaci ya ba shi ini ya ba shi da musuwa da tafi da Allah subhanahu wa ta'ala malai ce ba wani annabi da ya fi annabi ibrahim ibn annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne. yake da matsayi da martaba sai kini da imani kuma ta annabi ibrahim alaihi salam kada an matsayin annabawa da ke bayan wannan imanin su ne kanta zuwa ga alafi ka rasul babu na ba'a ban wala ba'a kun kuma ta'allam Allah wa rafa'a ba'a ba kun daraja Allah ban gaji ya bi da annabi Muhammad sallallahu alaihi da kowa gini akan wannan matsayin da Allah ban gaji ya ba su ne gini da suka cewa da hidimtawa da hanyar Allah subhanahu wa ta'ala sai annabi ibrahim ya ce yana matsayin yana tattaunawa da shi yana mukabala da shi ya ce ubangiji na shi ne wanda ya kaɗaita da sarrafawa da rayawa da shiwa amma sai ba bashi ko shi ƙur'ani sai kawo na babban takin ke yi wa ilmi wanda zai raya ya kashi abu da ke tsakani ma dole zai zama shi ne mutasabbahu shi ya kawo farkon ra'ayi kuma shi ya kawo ƙarshen da shi abin da ke bakin nawa ne nasa abu shi ne mai komai wannan jibril ya ce hana ohiyo ne yana nufin da yake so da yake so ga wanda yake so ya bashi mala ya ce masanan abu ne cewa wannan tamuyihi ne ana ruɗan mutane za a yi ƙarya ce da yaudara a ciki kaucewa ne daga asalin maganar da ake ake ai ba maganar sararin da kake aka samar da rayuwar da babu ita ka samar da rayuwar da babu ita ake magana da shi Allah ya mutu ke yi. a kusa da yin ko da haka Allah ubangiji shine ainihin wanda ya kaita da samar da rayuwa abin da suke kawo kuma shi ne yake dawo da rayuwa idan abubuwa sun kuma shine da ke kashe bayi da dabbobi da adalinsu da lokaci da sababai hindi ko ba sababai na zai nan wani tafiya zai faɗi mutu za a bincike duk da za a bincike ma ba za a ganda irin da ya sa ya mutu ba annabi ibrahim ga wannan mutumin ya kauce gaskiya zai iya cutar da mutane talakawa a ja da su a lokaci ibrahim sai ya kawo masa wata hujjar gaba. wacce take dole ne ya miƙa gare ta mulzimin lahu da zai kaulihi in kana kamar zuwan in ya tafiye faɗi kai ne mai rayawa mai kashewa to ga wani abin shi ma shi ma babin ɗaya ne aiki ne na mahalicci na mai cikakken iko to sai kuma ina ka ainihin gudun mutu ke nan wajen Na matsayin ka ke nan wajen ya ce bai Allah na shi da mai fadi bai mai mawari Bala na kawo rana daga ainihin gabas da kuma kawo daga yamma rubutun da zai kafa ayyuwa kafa sai ya tutsu wanda za ta wuce su kuma za ta yanke wannan jimalan ba wai annabi ibrahim ya su dalilinsa ba ne ba ya kama wani dalilin a'a so yake ce masa in har yadda ka faɗa kai ne mai rai da ainihin mutuwa mai rayawa da kashewa to ka tafi tsutsar duk sauran abubuwan marasar watan ma a a kan ta intikali idan an kora mutum sai ya saki wanda zai sai ya koma wanci ne intikali a cikin babu a a cikin usul suna faɗinsa a wajen cikin babin kiyasi inda mutum zai iya tashi haka musamman cikin mantaki suna faɗin intihad idan mutum an kai shi wani bango sai ya tashi sai ya koma a ta matsalar daban to ba wannan ba ce ba annabi ibrahim ba wai an kore shi bane ba in ya ga dama zai tattauna a can wajen to amma sai taslimi jadali to shi kenan na ji kana rayuwa kana kashewa a matsayin kana sarki mai mulki ko mahalicci to mu mahalicin da muke ya duka shi shi ya ga ikon yana zuwa rana da gabas ta koma yamma kuma matsayin ka na kai ma ubangiji ta sai kawo waccan take na an ji kai ubangiji ne su kawo ta daga yamma sabon nan ba shi da hujja mala ya ce dukkanin dalilai na ji da na hankali na halitta na ji ma'ana wanda muka karba daga wajen annabawa alkur'ani ko sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine as-sabiyya akaliya kuma ce da za mu iya ganowa kadariya kuma ce da Allah halicce ta a cikin dan adam kowa a ran sanar da larurar cewa akwai mahaliccin sa sama da shi yana roko a wajen sa cikin da bai sun tabbata suna shaida da kaituwar Allah subhanahu wa ta'ala suna tabbatar da kadaituwarsa da halitta da kuma sarrafawa suna tabbatar da cewa wanda duk ya cancanci ko wanda ya kadaitu da halitta da sarrafa al'amura su lallai shi cancanci a bauta masa ban da wani sa dukkanin manzanni suna da akan wannan abin jimala babu wanda ya ja sai mu'anidi su, masu taurin kai masu ji da kansu masu taki gaskiya shine mukabara ga gaskiya ta fito amma ka taki ta alkibru basrul haqqi wa ghamtun nas girman kai shine mutum ya kauce wa gaskiya da wulakanta mutane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bangaren taki gaskiya din ga ta koro ƙoro amma ka ce kai baka yadda ba ga rana yanzu muna kallo sai mutum ya a yanzu kashi goma dare ne ga na ai ba hankali ake ba girman kai ne da sauran kai in ka san ban za da ta shi kenan amma da akwai abin buhu ai sai a bugi mutum a kashe shi idan irin wannan abu to shine irin wannan kiran marasa mutunci da suka ji da mulki da isa haka suke a ainihin a duniya yanzu ba da Allah da duniya da isa yanzu ba sai masa hausa ba ba sai masu mulki ba tattu halakakku turawa tun da suka jira da addininsu tun da suka ja da addininsu na kiristanci da ake ce musu ainihin rufa ido aka dinga musu wasa da hankali aka musu kama karya a ƙarshen al'amari aka duk abin da zo da shi na science wani discovery da suka yi na cikin ilimukan su sciences shi dinga jaji su a kai wannan ya ja kafirai wanda suke da ilimin zamani masu ilimin discovery din inda suka tsotso shi da kasashen musulmi mu san musulmi ba a shafi wannan ba alhamdulillah dole spain da manyan dole da aka yi a ainihin wannan tsarnuka kafin a kwace abin su ta faɗi a cikin ilimin muka da tsoron su dawo wajen turawa ta hanyoyi daban-daban yin yankunan kurudu salibiya wannan abubuwan sai zaman to mu musulmi alhamdulillah ilimin ya haɓaka a wajen ya kai inda kowa ya sani manya-manyan ah, likitocin da aka yi manya-manyan physicians da aka yi da sauransu na ah, cikin kasashen musulmi su suka discover na abuwa da dama har turawa suka zo suka kauka suka fassara zuwa yaran su suka sace ilimin su da shi yanzu su suka fara nasu kokarin sai zaman cocin su ba ta karɓa ba sai ka bici da cocin suka tsane ta suka tsana addini ma gaba daya sai suka ma kai matsayin cewa ma ba ma addini addinin kariya ne ba Allah ba lahira ba annabawa kowa cewa ko da aka yi a cikin kasashen musulmi a wancan lokacin aka misali ta hanyoyi da suke na ƙasa kaɗan akwai falasifa filosofas a ƙasashen musulmi da suka shiga cikin irin wannan yanayi ta hanyoyin ilimin mutane falsafa da suka ɗauko su daga hannun giri da sauransu an samu amma dai abin bai kamari ya zama ilimi ana masa tsari ana kare shi ba sai bayan da abin ya kuma hannun turawa wanda daga nan ne kuma ya zama ya zama ya zama aƙida ya zama aƙida mutum ya ce bai ji da Allah ba babu Allah duk wannan abin da ake da a duniya kurin ba can abin ya zo abin da ba ma dai hankali a ciki kawai babu hankali ba hankali suna lafewa ilimi amma kuma suna rubuta ilimi duk wanda zai kalli wannan abubuwan da Allah ubangiji ya zuba a rayuwar duniya da sunnoni da tsare-tsare tabbatattu ingantattu a wannan rayuwa zai zo ya faru babu wanda ya faru da shi babu wanda yake riga shi yake lissafin kuma zai tare lissafinsa zai sabi zai ba da sakamako kan abubuwan da aka yi da kyau da marasa kyau wannan ba shi da hankali amma subhanallah Allah ya kawo zamani na fitina an samu jarabawa an sa abu da ilimi an mai da mutane wasu iri mutane sun tafi nisa daga wani al'amura ala hal mu dai kura abin da ya dame mu yanzu shine tushen abun a wannan rayuwar da yanayin mu tushen su shine ilimin boko mara tarbiyya ilimin boko mara tarbiyya ta ake saboda ka a kula da inda za a jefa 'ya'ya su je su karatu a kula da tarbiyyar addinin yara tun daga dewan tun daga lokacin da yaro yake ainihin karami a mataki na farko farko da abin da za a gaya masa malaman addini su daga littafar su ya zamanto ta shafi duk wannan bangarorin abin malamai suke kadi a cikin tafi galibi lokacin da ake cikin aminci sai ake sauyi da rububiya tauhidin halittar Allah ta Allah shi halittu duniya shi ke kura da ita shi sarrafa ta ba wanda ya saba a kansa ba wanda ya saba a kansa sai yan tsiraro a ce sai irin su na marudu irin su fir'auna da yasa kin su jihuriya ko jahariya cewa kuma yi da tsiraro dai abubuwa ne ke suna da alaƙa da rayuwar mutane da gudanar da rayuwarsu da jagoransu makarantu na ilhadi na cewa ba Allah ba a yi sun yawai da ce wala mutum ya fataka yadda zai sata sa ya fataka ya kuma addini da ubangijin da zai koya wa yaro cewa akwai Allah subhanahu wata'ala to da haka a fito da wannan bayanan da kuma kan dore a kan saboda kaucewa wannan mummunan al'amari mara yake cewa dukkanin dalilai na hankali da na fitira da na eh, ji da muka ji daga wajen annabawa kawai da suke nuna wa kenan cewa Allah Ubangiji shi ne ya halitta kuma shi ke kulawa da abu rububiyar su kenan sannan kuma shi ne ce abauta masa dukkanin annabawa kuma akan haka suke ta sun ce duka ba ma annaban gaba daya an abu wanda ya ja da wannan sai mutumin da yake wani mukabiri ne taurin kai muhamidi irin waɗannan jabbiran sai kuma ana fundin kasar wannan nan lalla kuma shi ne ƙarshen abin da za mu iya Allah